Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis 29 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado, inda a yau shirin namu zai tattauna akan muhimmancin iya girki ga ɗiya mace. Sannan za mu leƙa filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro mu barkamu da warhaka fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe da ni mai mutu zato zan tattauna da wato manyan bakinmu waɗanda na zuwa an jima za su gabatar da kansu sa'annan kuma za mu shiga cikin wato ainihi wannan shirin ɗin wanda batu dai da za mu tattauna a kai akan wato muhimmancin iya girkin iya mace. wannan batu eh, yana da muhimmanci sosai shi yasa na gayyace wa'annan wato malaman ko malamai dai waɗanda wato za mu yi ƙoƙarin tattaunawa a kai To barka dai malama Habiba Mahmud fatan dai an zo lafiya saboda malaman biyu ne akwai kuma wato malam dr yaya Amayokan, kai ma barka da zuwa madalla kamar yadda dai muka na yi magana zuwa kan cewa za mu shiga wato cikin wannan batun gadan-gadan da kuma ainihi fahimtar muku da kai game da wato muhimmancin iya girkin mace tare da wannan manyan bakin ɗin menene muhimmancin iya girki ga mace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتي حبيبة محمود تو malama maimunatu kamar كما يندك كبكاتا لن tabbas muhimmancin girki iya girki ga ya wata aba ce mai matukan muhimmanci sosai ga ya mace yanzu idan ma kika lura a wannan zamani da muke ciki maza na iya yin girki a koya musu girki su koya har su su a kashe kuɗi a koyar da su girki fannoni daban-daban na ƙasashe daban-daban da sai idan akwai wanda tafi cancanta ta iya wa'annan nau'o'i na girki daban-daban ya mace ce ba domin komai ba sai dai domin ta daɗaɗa wa mai gidanta da shi. Shin kamar a wasu shekaru ne kika ga cewa za iya a fara tarbiyyar da yarinya game da wato yin girki wato kamar mamarta ta dinga ta zuwa kicin kamar a wasu shekaru ne yarinya za ta fara iya zuwa taimakon mamarta a kicin har wato mamarta fara eh, karantar da ita ko horar da ita batun maganar zancen girki shekaru da ya kamata yarinya ta fara koyon girki wanda mamanta za ta jawo ta a jiki ta koya mata girki a ka'ida dai ya kamata shekara bakwai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya karantar da mu yadda za mu koya wa 'ya'yayenmu sallah da ya ce a shekara bakwai mu ladabtar da su da yin sallah mu koya musu yin sallah wanda zaki ga ba a shekara bakwai suke sallah ba yaro tun yana da shekara biyar ya fara koyon sallah ashe a wannan matakin din ne ya kamata uwa mahaifiya ta koma jawo etta na gyare-gyare dan haɗa min kayan miya dan yi kaza yi kaza tana nuna mata daga nan zuwa har shekara goma zaki ga wata 'ya'ya shekara goma ma ta fara iya dafa nau'o'in abinci kala-kala wanda abin burgewa ne da wannan shekarun din ki ga uwa ma za ta iya fita ta bar 'yar shekara goma da kanninta domin ta ta iya wa'yansu nau'o'i na abinci daban wanda haƙƙin ga in mahaifinta ma ya dawo ma malama za ki da ya kira ta a sanadiyar mahaifiyar ta yi balaguro mm, za ta yi musu wani abincin daga ɗan shinkafa da fadukan shinkafa har ta yi musu miyan romo da shinkafa da wani abun da ya sawwaka wanda idan mahaifiyan ta kai kololuwa da koya mata girki a wannan shekarun zaki da cewa ta iya nau'o'i daban-daban har da irin su kayan salat nan su fruit ta iya haɗa su saboda mahaifiyarta ta koya mata tun daga wannan shekaru har zuwa shekara goma zuwa ga abun da ya ɗora. shin kina gani tilas ne ya mace ta iya yin girkin ɗin ko dai yaya saboda akwai wasu malamai a baya da muka ji suna a cikin fatawoyinsu suna maganar cewa ba dole ba ne wato mace ta dinga mijinta girki ko kuma wasu hidima masu ƙarfi a gida ba wai dole ba ne batun maganan zancen girki saboda suna gani kamar cewa ainihin mace ita a bace wacce za a ajiye ta ne kawai saboda ta keɓe wa mijinta kewa ta yi mai ado da sauransu shin ke kina ganin hakan ne ba dole ne mace ta wato ta yi ta iya girki ba ko kuma ta yi wa mai gidanta girki eh, tilas ne ga ya mace ta koyi girki domin me yasa na ce miki tilis tilis ne a ga ya mace ta koyi girki zaki ga wata wani ɗa namijin ya auro mace da bata iya girki ba yakan iya kokari ya jawo hankalinta idan idan ya iya ya dan nuna mata amma idan ba mace mai mayar da hankalinta bane yakan iya jawo hankali har ya kai ga batanci har da kai da jayayya ya ma ta koma gida ta je ta koyo wannan girkin da bata iya ba lalle ya kamata mace ta iya girki girki ta dafa wa mijinta abinci saboda ɗebe masa kewan waɗansu abincin da zai je ya ci a waje domin duk namijin da yake fita cikin gidansa ba tare da ya ci abin da matarsa take dafa masa ba ya je aiki haka ya je ci abinci yau zamani ya kawo ma wanda za ki ga mace a waje ta dafo abinci ta kawo wa miji wajen aiki wanda ba matarsa ba ce kawai domin tana la'akari wannan zamani ne na la'akari da mata suke da abubuwan da maza suke take ciki yau da gobe yau da gobe hakki ga in ba ta da aure sanadiyan ɗanɗana abincin wata mata da yake yi ya je ya jawo mata cewa ta kai ga tana yana son wannan matan saboda ya lura da cewa ta iya girki a halin matarsa ta gida kuma bata iya ba a sai malama maimunatu kin ga tilas ne mace ta koyi girki kuma gurin koyon girkin mata fanni daban-daban shin kina gani rashin iya girkin ya mace sakaci ne na iyaye mata ko dai yaya ko da ike wasu iyayen suna gani kamar cewa akwai 'ya'ya daga cikin 'ya'ya waɗanda za ki gani uwa tana kiwon 'ya'ya fiye da hudu ko biyar 'ya'ya mata amma sai ki ɗaya ta fita zakka bata iya yin girkin ba amma saura kuma sun iya yi kina gani sakaci ne na iyaye ko dai akwai 'ya'ya waɗanda suke da taurin kunne. Tabbas malama mai wato rashin iya girki yakan jawo wa 'ya mace wulakanci a gidan mijinta da kuma kyamatanta da kuma iyayen mijin ma za su iya wato jawo za su za mata ba zai jawo mata ma bakin ciki ga iyayen miji ga abokanan miji duka domin a duk lokacin da miji zai zo cikin gida yana bukatan abinci yana tunanin matarsa wani irin abinci za ta fito wa abokanansa da shi Ga gashi ta iya girki ba ya san cewan ta iya ba to a hakan din dangi ma duk za su dinga zuwa gida har yaushe yar aiki za ta dinga dafa miki abinci duk matan da ta san ta kai ta kawo ta cika ya mace wacce take son abin kwatance domin akwai wajeje da yawa da namiji yake son matansa saboda wayannan abubuwa daga ciki akwai iya girki wallahi ba don mace tana da kyau tana da tsafta tana da duk wani abun da ya kamata ba ki duba ki gani duk wata matan da take bata iya girki ba ma ba ta da tsafta eh, domin idan a wajen girkin ka ake gane matan da ta iya eh, take da eh, matan da take iya girki take da tsafta Allahu ko yawan boko da ake barin yara suke yi idan suka dawo iyaye sun riga sun girki ko kuma an ɗauki 'yar aiki wacce take yin girki a gida inda har zuwa gaba za iya a kai yarinya aiki kuma za iya a kai yarinya gidan miji ba tare da kuma ta iya girkin ba. A'a malama mata sam yawan boko baya kawo uh, rashin iya girki ga ya mace a duk lokacin da yarinya take boko ai ba kullum wato ba a ko da yaushe take kasancewa daga karfe ce bakwai na safiya har zuwa karfe goma na dare take kasancewa a wajen wannan boko ba san wannan baya iya dawo rashin iya girki ga ya mace ya kamata ya mace ta yi girki ta koyi girki ta, iya shi ba ma domin kanta ba domin ba ma domin miji ba ma domin ita kanta idan ta koyi girkin idan ba ta iya girki ba yau boko ya kai ga wasu mata muna ganin so yanda idan sun dawo a gajiye a har yaushe za ka kai ga tafiya sai sayi abinci a kan hanya yau a matsayinta na ya mace kin ga abun kunya ne ai a ce yau ga ya mace ta cika kamalan ya mace amma ta iya girki ba yaya za ta iya tarbiyantar da nata 'ya'yan? shin yar aiki ce za ta kasance ta koya wa yarta girki kullum akwai ranar da yar aiki za ta gaji musamman ma irin wannan lokaci da za ki ga an ɗauki mata ko tsohuwa ko matsakaiciya ko sa'a wanda take yin girki gobe ana wulakanta ta wata rana ba za ta yi ba kin ga yaran yanzu ka nuna musu ma soyayya a wajen mai aikin ma ba za ta yi ba daga dan an dan dan a wata ce mama ni fa wannan matan ta matsa min to in kuka kai masu wai ku kololuwa ga lallashin 'ya'yan naku sai da ta tashi bata iya yin masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe. suna cewa ma idan wasu suna gani kamar cewa gashi sun iya girkin din amma kuma shi su ki su buƙaci cewa mazajen su dauko musu wato yar aiki a gida to shin kina ganin daukar yar aiki a cikin gida ka iya sa wato duk wasu ayyukan da ainihin yar aiki za ta iya ta yi Eh, a gaskiya malama mai maimunatu shawara da zan yi game da iyaye dangane da 'ya'yansu su yi kokari hakki ne a gare su 'ya'yansu mata su koya musu eh, girki ko da ba don wani abu ba domin gobe yanzu mutuwa tana nan mutuwa fuju'a yanzu yanzu ki ji mutum ya faɗi ya mutu ke kin mutu kin bar yarki shekara goma goma sha ɗaya goma sha biyu da yan ƙanninta guda biyu da mahaifinsu bata iya girki ba kin ga idan ki ta iya girki za ta ɗauke ma ƙanninta kewa za ta ɗauke wa mahaifinta kewa ba zai tsaya yana tunanin wa zan ɗauko ta zo ta zauna da 'ya'yana ba a'a ga yayarsu nan kuma duk inda ta tafi bayan bakya nan za ta kasance mai tallafawa kanta da kanninta har kuma a gidan miji da yawa suna cewa ai ga kafafe nan na koyon abubuwa wallahi girkin da mahaifiyarki ta zauna ta koya miki ko kuma wata daga cikin yan uwanki ta zauna ta koya miki ya fi girkin da zaki je a kowane lokacin zaki dafa ki ce zaki shiga kafafe na yaɗa zumunta domin ki wato na eh, koyo abin da zaki dafa madalla malama habiba to yanzu za mu koma dai ta bangaren dakta yaya A mayukan saboda muje shi ma dai yanayin tunaninsa game da ainihin muhimmanci iya girki ga ɗiya To, dakta kai kana ganin cewa a wasu shekaru ne ya kamata a ce an fara horas da ainihin ƙananan yaran mata game da shiga kicin wato ƙoƙarin dai yin girkin ɗin. domin muna ganin cewa a halin yanzu da zamani ya kawo kai har ana kai wasu yaran matan wato gidan miji ba tare da sun iya girki ba kai kai yana gani a wasu shekaru ne ya fi dacewa ya fi cancanta a fara horas da ya mace wato fara shiga kicin yin girki wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatuhu To malama maimuna na gode da gayyata na a wannan farfajiya eh, sunana Dr. Yaya Ahmad ni mai bibiya sha'ani ne na rayuwa da kuma ina mai hada magunguna wato na gargajiya amma a likitance. To na gode tambaya na kina tambaya na akan wace wani shekara ne kamata ya mace ta kasance sannan iyaye wato kamar uwa ya koya mata girki to na mu fahimta matsayina kuma na iyaye zan iya cewa wato idan dai ya mace ta kai kamar shekara bakwai iganan ana iya kusantanta da wato duk abin da ya shafi kayan girki a kicin da sauransu za ta fara irin su wanke-wanke irin su shara irin su wato a zo a in za a yi miya a bata yan kawo ganye ta gyara to wannan dai abubuwa ta hura wuta to wannan dai za ta iya koya haka tun shekara bakwai ana tafiya har shekara goma ana iya sata je kaji kamar shayi tana iya tafi ta dora shayi to abu hakan nan da je ki dora ruwan shinkafa don ki sa shinkafa ana nuna ta kadan kadan gashi lokaci in yayi kaza za a rage wuta ga lokacin da ya kamata a sa gishiri ga da ake yi to kaɗan karen dai ha dai ya ta kai shekara goma sha uku wato eh, za ta iya ita ta kanta ta shiga ta ɗora tukunya ta kuma waɗansu girke-girken muka haka ne muka ga ake yi wato a gida ina ji kuma haka kuma muke yanzu koyar da kuma 'ya'yanmu ina ji ta saba tun da wannan lokacin wannan shekaru da idan Allah za ta iya kuma ba ta samu matsala a gidan mijinta ba. Sannan shin kana ganin cewa akwai muhimmanci a ce macen ta iya girki akwai muhimmanci malama maimuna akwai muhimmanci sosai wato ga ya mace ta iya girki saboda an san rayuwa na mu'amala na aure akwai abin da wato kowa ga cikin wannan wato zai iya kawo sa kamar da aka san namiji shi aka dora ma wato tafiya nema wato duk abin da za a ci to kenan idan ya mace bata iya ba wato wannan zai kamo su matsala matsala ta bangare wato da yawa na farko dai shi da kanshi wato ba zai iya wato kullum ya kasance she ya je ya abu wato da aka dafa sannan sannan a asuci to bayan wannan kuma bai zai iya kuma ko zuwa da abokanan shi a gida saboda an san wato matar shi bata iya girki ba to saboda haka darajan ya mace fa a gaskiya Eh, akwai ɗaya ga ciki wato in za lissafa ɗaya ga ciki akwai iya girki iya girki wato wato na daɗa makawo kuma dankun soyayya tsakanin su alal misali yanzu idan dai namiji ya dawo idan ya ci abinci mai daɗi a gaskiya yadda zai ji yadda zai faranta mishi ya fi mishi wato duk abincin da za a bashi ga waje to kenan kuma in bata iya ba kuma wannan kuma za a samu kishiyan haka to kenan ina ji dai wato akwai wato muhimmin abu wato da gaske ga ya mace ta iya ta iya girki kana gani rashin iya girkin ya mace zai iya ya kawo mata tikas a zamantakewar aurenta kuma a matsayin ka kai namiji a halin yanzu idan ka auri matar da ba ta iya girki ba yaya za ka tafiyar da wannan lamarin din za ka koya mata ne ko a'a saboda akwai waɗanda za ga cewa suna suna mayar da wa'annan matan gidan iyayensu da wato a ce a sake horar da su maganan girki shin kana gani mayar da su gidajen ko kuma shi mai gidan akwai wasu abubuwan da zai iya ya dauka ko matakai na wajen ainihin horas da ita a cikin gidansa eh, a gaskiya a zamanin mu na yanzu rashin iya girki zai kawo ma wato ya mace tikas a wato rayuwar aurenta saboda a dade mun san ko da mace bata iya girki ba dama yadda ma ake tsarin da na aure idan ya mace ta yi aure ana haɗa ta wato da babba ko baba ko kaman kaka da sauransu wato tana koya mata ko bayan saboda abin da sa kuma bambancin a da ana aurar da yaran mata wato a ƙananan shekaru zaki ga wato mace ya mace shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku an yi mata aure to kenan ba ta koyi a da yawa ba shi sa wato ake haɗa ta da waransu tsofaffi da waransu kuma kakannin da za su suna koya mata har ta iya za a zauna da ita wato tsawon wato kamar shekaru don a koya mata amma yau akwai abubuwa da yawan da zai iya bama wato dama ya mace iya girki mun san yanzu ko a ta bangaren wato ranar gizo ana ga abubuwa da yawan da za a iya koya akwai waɗansu program musamman da ake samu wato akan akan akwai kuma karatu wanda ake akwai karatu akwai sukul musamman da ake yi na tafiya koya wato da abinci ta kowane iri. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. To madala masu sauraron mu yanzu za mu je mu saurari malama Zainab a birnin Duwala wacce wannan karo ita ce za ta kawo mana abin da dai za a sanya a cikin wato tukunya insha Allah rabbi muna tare da hajiya zainabu ali yanzu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajiya Zainabu fatan alkhairi a gare ki fatan dai kina cikin koshin lafiya yau dai me za a saka mana a tukunya insha Allah rabbi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi malama maimunatu abin abinda na kawo muku walla mai sauki ne da saukin kuɗi kuma yanzu abinda na kawo muku dai dankalin turawa ne abinda zan ɗan girka muku domin lokacin azumi na gabatowa dan kayan kwaɗayi-kwaɗayi haka yanzu ake so a wannan watan ɗin shi ne ci bari dan kawo muku don waɗansu za su amfana da shi yanzu abinda ake so ana son dankalin turawa ana son ganyayyakin kanshi ana so sinadarin ɗanɗano magi kenan ana son albasa da, da tafannuwa don akwai wanda suke son tafannuwa akwai wanda ba sa cin tafannuwa yanzu zan bare dankalin turawa na in bare akwai wanda suke so su girka shi ɗaɗɗaya hakan nan akwai kuma wanda suke iya su yanyanka shi kanana kanana sannan a dafa zan yanka shi kanana kanana ɗin in wanke in saka cikin tukunya in ɗora shi a wuta in sa ɗan gishiri kaɗan ba da yawa ba dai yanzu shi in ɗauki kayan ganyayyakin ƙanshi na in yanyanka shi ana so a yanyanka shi kanana kanana kanana in yanka bayan na yanka in ajiye shi shi a gefe to su dan albasa da tafarnuwa shi ma in dan yanyanka shi sinadarin ɗanɗano na shi ma ina na a gefe yanzu bayan na yi wannan na ajiye a gefe shan duba dankalin turan da na ɗora a wuta in ya karasa ya aka dafa shi ya riga ya nuna yanzu shan sauke in sa a cikin kwando in ɗaure shi shi in bar shi na ɗan tsanewa baya dan tsane kaɗan yanzu shi ɗauke shi akwai wanda suke so suna daka shi da cokali akwai kuma wanda suke daka a turmi to amma ni a turmi zan zan daka nawa yayin shi bayan ya tsane yan ɗaukan sa a turmi in daka shi daka shi daka shi da kyau ba so yayi ya fito da da ƙananan wato eh, gudaji gudaji ana so dai yayi laushi da kyau bayan ya laushin nan muburmi na na na wanke shi don shan ɗauka shan zuba a muburmi ga kayan ganyen kanshin da na yanyanka don shan ɗauka shan zuba a ciki bayan wannan ga su dan albasa duka duk sai zuba a ciki don shan hada in hada bayan na hada shi ya hadu don shan dauki sinadarin ɗanɗano na magi kenan don shan zuba shi ma a ciki bayan na zuba shan dauki kwai akwai da suke sa kwai biyu akwai da suke sa kwai ɗaya yanzu shin ni da biyu zan yi aiki yanzu shin ɗauki kwai na biyu sai in zuba a ciki bayan na zuba a ciki fulawa na ma na riga na tankaɗe na ajiye a gefe yanzu in na haɗa shi yanzu shin ɗauki fulawa bayan na riga na tankaɗe fulawa yanzu ba son fulawa da yawa shin sa fulawa na ɗan daidai don shi ne zai sa shi makarantin zai kama jikin shi yanzu shin in kwaba shi da kyau in kwaba ba na kwaba falankate na na nan a gefe yanzu shin ɗauki falankate shin ɗauki shi dankalin turawan shi ina mulmulawa ina saka a falankate ina mulmulawa ina dan mulmula shi ya shi shirya kaɗan shin ɗora mai bayan na ɗora mai yanzu shin ci gaba da mulmulawa ba so mai ya yi zafi diya don ya yayi zafi diya zai ƙone ciki shi zai nuna da kyau ba yanzu na gama kenan mai ya gashi ya dan zafi daidan da ake so shin ɗauki yanzu dankalin turawa na shi in saka a cikin mai kuma ba so ya kone ana so ina wato jikin shi na dan walƙiya ya dan jawo eh, haka ake so bayan eh, eh, na gama soyawa yanzu na dan tattasai na su dan albasa su dan tafannuwa na sa a turmi na don shin jajjaga shi jajjaga shi a cikin turmi sosai in jajjaga shi man saka mishi dan sinadarin ɗanɗano dan daidai nake saka kuma da shi mayonnaise da ake mayonnaise da ake yawancin cin abubuwa da shi eh, yanzu shi saka cikin barkona shi in juye shi ma ba dama ne hmm. wallahi domin idan na saurare ki malama zainabu wato a yanayin da kika yi wannan jajjagen kenan hmm. wato ba a dafa wannan jajjagen kuma ba a soyawa amma dai yayin da aka yi haɗin kamar yadda kika yi hmm. sai a saka wannan shi mayonnaise din da kike faɗa sai a juya kenan eh haka ne eh, bayan an jajjagen shi ba ɗora shi a wuta domin ya fi ƙanshi Mm. eh ya fi kanshi kuma kana cin shi kana jin zaƙin eh, eh, tattasan din eh yanzu bayan na haka mm. shi in nemi falankate na ne kyawu yan shirya shi a ciki in nemi kuma wani dan dan kofi eh ko irin dan dan kofi mai dan fadin nan haka eh, eh. to zuba shi tattasan din a ciki hmm. haba mai gida ya samu wannan ai ba dama Allah mai gida in ya samu ba dama eh jamu idan irin dan ciman la'asar ne eh, eh shi a dan ci haka ne kam haka ne madalla malama Zainabu godiya muke ga wannan karin haske da kika yi mana game da wannan abin makulashin din mm. godiya Allah isaka da alkhairi amin amin kan cewa nan zuwa gaba idan muka neme ki ko na ce muka sake gayyatar ki game da ainihin batun magana zancen girke-girke kina iya kuma ki sake amsa gayyata a ah, zan zo mana ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh To masu kallo da sauraro a da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan dai kun saurari wannan shirin lafiya tare da manyan baƙi na muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato sai wani mako idan allah mai kowa mai komai ya so masu sauraron mu daga haka kuma muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya.